الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث ندري بيد سبعين ترى باب سخاوة النفس أفكمك حدثنا قديسة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا من زال الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث أقوي توشي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يتي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ba a taɓa roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ba nan su ila nan as-su'al na na roƙo ne ba na tambaya addini ba fa qala la sai yace a yace babu shine na faɗa muku ayran nan ko shi manzon sun bai taɓa cewa haka ba in babu manzon sun sai yace to kaje sai yace sai yace kajira ko kuma yace Allah ya kawo hmm, amma baya cewa babu ko shine faras da kai yake siffanta jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhud kan la'uhu na'am ce wai wai bai taba cewa la ba sai dai idan zai ce ashhadu an la ilaha illallah to shi kadai yake cewa la ila la amma haka nan ya ce maka la baya cewa laula tashahhud kanat la'uhu na'am da a ce kul da a ce babu kalmar shahada la ilaha illallah to da to da dalansa za ta zama ma na'am kawai eh amma tunda akwai la ilaha illallah dole a ce la ilaha illallah to ya taba fadin la ilaha ya taba fadin la hmm to kaga wannan wannan karshe kenan a a sahawa a kyauta mutum ba zai iya ce maka babu ba zai ce maka a'a ba zai sama an ka zo ka roƙa sai ya ce zauna ka jira ko kuma sai ya ce Allah ya kawo hmm. har manzon Allah sun ya ce innamallahu innamallahu wa ana al Allah shi ke bada ni dai raba niki shi manzon sama aikin ya raba so daga kai me naka a matsayin ka naka raba kuma ka rika tauyewa ai me rabo ya ba kowa wanda ya cancanta ka bashi ka bashi حدثنا فقوة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة كف القاسم بن محمد بن أبي بكر جي كان سيدنا أبو بكر القاسم با yana ɗaya daga cikin alfuqaha usaba a cikin Madina yayi riwaya daga sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma qala yace ma ra'aytu ra'ataini ajwada min Aisha wa Asma'a yace wallahi ban taba ganin mata da suka fi ban taba ganin wasu mata biyu da suka fi kyauta fiye da nana Aisha da nana Asma'u ba a cikin mata ban taba ganin waɗanda suka fi su kyauta ba kaga nana Asma'u mamarsa ce nana Aisha kuma kanwa mamarsa Abdullahi bin Zubair ba wajuduhu wajuduhuma mukhtalifun amma kyautar su ta bambanta ka je da suke kyauta amma Aisha fa kanat tajma'u shay'a ila shay ita na Aisha idan ta samu abu sai ta hada sai ta tarawa sai ta tarawa sai ta tarawa hatta idan kana shama indaha qasamat har sai idan ta tara dukiya da yawa sosai sai ta rarraba ita hikimar ta kenan sai ta tara da yawa ta tara da yawa ta tara da yawa to shikenan kuma sai ta rarrabawa haka take wa amma asma'u fa kanat la tumsiku shay'an li ghadin ita kuna na asma'u radiyallahu ta'ala anha ana bata baya kwana ba ta rika wani abu dan gobe da ta sama kawai za ta bada haka na asma'u take ah, al'allamatu fadlullahi aljilani a cikin littafin sa fadlullahi samad yake cewa yi sharhi mai kyau yake cewa ra'at aisha tu annal qalila la yumkinu la yumkinu kismatuhu na na aisha a fahimtar ta tana ganin an kadan ba zai yi wa a rarraba shi ba baina man yatatallu ila ata'iha li katratihim ba za ta iya raba dan kadan abu dan kadan ba a game da a tsakanin mutanen da suke tahowa domin ta ba su saboda suna da yawa wa in a'atathu ba'dahum rubbama yahzanu al-akharuna in ta ba wasu ba ta ba wasu ba kila sauran su ji damuwa وإنها إن قسمته بين جماعة لم يقع لكل منهم إلا النزغ اليسير الذي لا يقع موقعا من حاجته sannan in ta ce za ta ba wasu a ciki ta ce kowa to ta dan fincina mishi ta bashi kowa a dan bashi a dan fincina mishi da hanau gara mannau in ji bahaushe to ita tana ganin wannan mannau din to to sai ya zama ba zai amfanar da wani abu ba hmm? wa ma yajil qalilu min al-mata'i ɗan kaɗan nan a baka ɗan kaɗan shi kenan sai a zo a ce yanzu din nan wajen mu nan sai a zo da kaza ɗaya sai a ce din mu ci ta. kaza ɗaya fa a zo da kaza ɗaya an gasa ta ko an soya shi kenan sai a ce din nan yawan mu din nan ko mu ci ci kowa zai iya sama za a iya samun wanda zai iya rabawa amma Allah wani kawai da ya gama sakaci zai ya makale mishi a haƙora an gani ko to shine wannan to ita na na Aisha kenan fahtarat an yajtami almalu inda Habini ya ce an tatasaddaqa bihi to sai na nan Aisha ta sa kanta ka'ida sai ta tara dukiya mai yawa to daga nan in ta tara ta tara da yawa to sai ta kira sai ta ce da a zo a rarraba sai ta babbada fa idza jtama'a ma tarahu kafiyan qasamathu idan ta ga a tunaninta tana ganin ta tara abin da ya cancanta a bada to shi kenan sai ta rarraba fanala kulla wahidin min almustahiqin nasibun lahu qadrun fayakunu dhalika anfa'a lahu shikenan nan sai ya zama kowa ya samu rabanda da in an bashi zai masa amfani kaga irin zakar da ake son aiki Zakar gaske kenan wa amma asma'u amma ita na na asma'u radiyallahu anha fa kanat la tumsiku shay'an li ghadin ita ba ta ban wani abu dan gobe yi annan nabi sama da haka mafi fi ne domin manzon sama wata rana ya taba ce mata kamar yadda yake cin sahihul bukhari da cin sahihu muslim annabi ya ce mata anfiqi wala tuhsi fayuhsi Allahu alayki in kin tashi badawa kawai ki ta badawa wala tuhsi kai kirga kirga ko nawa kika bada fayuhsi Allahu alayki ke ma idan kika kirga abin da kika bada to sai Allah ya rika kirga ladan da zai baki annabi ya bata wannan ka'ida wala tu'i fa yu'a alayki sannan kakki rika tara dukiya kina taskance ta jama'a fa aw'a kakki kakki i'a'i kice zaki tara dukiya da yawa shikenan ke kima sai Allah ya tara miki zanubanki a ki rika bada da sun zo ki bada wa fi riwayat at-tirmidhi a riwaya al-imam at-tirmidhi kuma ce wala tuki fa yuka alayki kakki sa kuɗi ki ɓoye ki sa shi a cikin wika'i kakki ɗaure kuɗi a cikin jaka ko ki kai banki ki ɓoye shikenan ke ma shikenan sai Allah saki ya sa a ɓoye ladan da ya kamata a baki ba ladan ba zai zo wajen ki ba to tunda nana asma'u radiyallahu anha ta ji wannan hadisin to sai ta rike shi kankam fara'at annal jama'a sai ta yi ijtihadi tana ganin cewa mutum ya tara dukiya walau bi niyyati an yatasaddaqa bihi ko da da niyyar mutum ya sadaka da dukiyar nan ne yake tara ta dakhilun fi jumlatil i'a'i wal ika'i tana ganin wannan tarawar ta shiga cikin tattarawa da taskance wadda annabi ya ce mata kattai ma taharrata taharrata alkhaira fadlullah jilani yace dukkanin su da nana Aisha da nana Asma'u radiyallahu anhuma dukkanin suna dakon alheri alheri suke son su sama amma wa Aisha su afqahu amma da na Aisha ta fi fikihu ana na ma kuma ta fi fikihu a taran su taru su taru su taru su taru sai ka zo sai ka rarraba ta yadda zai isa duk mabukata ya ci da ka dan samu dan kadan kenan sai ka ba wani amma in ka tara da yawa ka tara da yawa sai ka ci to duk a zo a rarraba to sai kowa ya sama bayan kowa ya sama kuma ya samu abin da zai ishe shi in bai samu abin da zai ishe shi baki ɗaya ba to ya samu abin da zai zai biya masa bukatarsa sabanin dan kaɗan da kake to kaga wannan shaida ce da ake musu duk da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wannan ba ba dai mu mata bace nana Aisha tana da wata ɗabi'a kuma ta kasance wani zubin aka kawo mata da yawa lokaci ɗaya ko sai ta bada al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Manaqib Quraish wata rana aka kawo manana Aisha radiyallahu ta'ala anha dukiyarta da ake ba su a matsayin su na ahlul baiti aka kawo mata dukiya mai yawa a zamanin sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu kawo mata dukiya mai yawa shikenan sai kawai ta rabas ɗanta Abdullahi ibn Zubair wannan da ya ba mu wannan labarin yana nan ce kawai sai a ta kwashe dukiya ana ta badawa ce wallahi za mu yi mata birki za mu miki birki mama ta ce kai kai ne kake faɗa min wannan magana ni da na rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallama da yake kabihin muktalati kamar iska ce wallahi la ukallimuka abadan ta ce har abada ba zan sake maka magana ba yi ta kawo mata jama'a yi ta kawo mata jama'a yi ta kawo mata jama'a su ba ta hakuri. na na take sai da ta sai da ya hada kai da sayyiduna sa'idun al-musajjib shi ya iya zuwa ya zo ya musu sulhu shikenan sannan aka zo aka bata ka abin da za ta yi kafara da shi an ce sai da ta yanta sai da ta yanta bayi sun ka arba'in saboda wannan rantsuwar da ta yi ana kawo mata kawai sai ta ce na yanta shi sai da ta yanta bayi sun kai arba'in kaga fa na isha haka take saboda haka tana da wannan ita ma ɗabi'a ba wai wannan ce kawai ɗabi'a ta ba in ka ga abin na da yawa a lokaci ɗaya kuma zai iya badawa za a iya badawa kuma ya isa to sai ta bada a lokaci ɗaya saboda ka ba ka'ida ba ce wannan dole a ce sai an yi haka amma dai fikihun ta babban fikihun malam al-imam al-bukhari yayi mana bayani akan sahawatin nafsi kai <laughs> dai ce babu shuhi to sai mu bar shukun nan eh, mu ma shaha alaina alwaqatu hmm. sai mu bar shi sai abin